ne next level wai ta ya apc jihar kano ta zuke jinin jihar kano ne wannan ba su manta amma ku san wannan matar da turanci ana ce mata momi da larabci ummi da kuma canisanci ana cewa ayi amma an fi kiranta da sunanta na fulani. To idan zaka buɗe asusun banki kana amfani da BVN. Kowa yana da nashi guda ɗaya. To mu lura da BVN ɗin momi. Sannan mu kalli yawan asusun da aka buɗe da wannan BVN. Ɗaya, biyu uku har guda arba'in da hudu yawan ƙananan hukumi na jihar Kano. To bari kuma mu komo kan kamfanoni. Wannan kamfanin mai suna Safari Textile na momi ne da iyalanta wanda ake turo kuɗaɗe direct daga asusun jihar Kano zuwa wannan asusu. Satar ma babu kwana-kwana direct ake yi ta daga buhu sai tukunya to wannan asusu kana ta bincika shi zaka ga har shafuka ne guda shida. To asusu ɗaya kenan a cikin hudu. sai kuma asusun boye bari ba ku labari an yi amfani da kanin abokin dan momi mai suna kabiru abbas domin buɗe kamfani mai suna show the general resources kabiru na san baka san wannan labarin ba to ga labari da dumi sa kai ne manaja na kamfani da ake amfani da shi na satar kuɗaɗen mutanen jihar kano ga misali ran biyar ga watan mayu na shekara ta 2020 ana an turo kusan miliyan 82 daga asusun gwamnatin jihar kano nan kuma miliyan uku. ga wata miliyan tamanin da biyu ta ma nan ga wata miliyan sittin da uku, to kuma sai mu dan yi ƙasa nan kuma ga ana cire su da miliyan goma goma goma wai wani kamfani ne yake da waɗannan kuɗaɗe MJ Multipurpose Services jama'a waye tuna MJ Multipurpose Services yauwa yanzu haka an kasa shi adadin kuɗin da wannan mata momi ta sata amma ana bin sawun sama da naira biliyan 20. Nawa ne biliyan 20? to dai biliyan ɗaya yana nufin naira miliyan miliyan na goga miliyan har guda dubu shine biliyan ɗaya miliyan dubu sau ashirin miliyan dubu ashirin shine biliyan ashirin me za a iya yi da wannan kuɗi to dai za a iya gyara duka matatan ruwa na jihar Kano har ma a fara gina wani sabo kar sannan za a iya gina kowace karamar hukuma ta Kano sabon firamare guda biyu biyu idan kuma asibiti za a je za a iya biya wa mutane miliyan ɗaya naira dubu ishirin ishirin na magani. Kuma ita wannan mata ita ce linzamin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kuma na hannun damin baba balabur. Jira jira jira jira jira a ce duka girma jihar Kano Baba Tulumbu ya rasa waɗanda zai zaɓo su zama shugabannin jam'iyya sai waɗannan mutane. Me hakan yake nufi a akan manufar Tulumbu akan Arewa? Masu magana suka ce abokin ɓarawo a yanzu da ake fama da wannan yunwa da talauci me yasa ko a jikinsu. Hmm. To ga tambaya. Da kuɗaɗen talakawa ake samar da ayyuka da ba su tallafi. Aiki da tallafi na wa talakawa kuɗaɗen shiga kuma da kuɗaɗen shiga mutum zai ci abinci ya nemi ilimi. Idan mutum ba shi da kuɗi zai ji yunwa idan ka jin yunwa za ka yi tare da tarzo idan mutum ba shi da ilimi zai kare cikin jahilci jahilci na jawo tarzo to ka sace kuɗaɗen da ya kamata amfani da su wajen samawa jama'a abinci da ilimi wane ne yake jawo tarzoma ga tambaya ta ƙarshe masu wayarwa da mutane kai su za a kama ana zargin su da jawo tarzoma ko kuma masu wawushe kuɗaɗen da ya kamata a yayewa mutane talauci da su a rubuta mu a comment Rahim. وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan shiri da muke yi na tarihin Maulana Shehu Tijjani yau muna halka na biyar yau uh, wanda ya daidai da yau ranar tara ga watan dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan takwas dubu biyu da ashirin da hudu miladiya uh, mun koro karatu uh, mun tsaya a wannan karatun da ya wuce daga ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya dawo misira sake haɗuwa da sayyidi mahmud kurdi har ya ba shi izinin ba da ɗariƙar halwatiya shi ma ya zama ne a cikin wannan ɗariƙa ya gangaro ya dawo tunis ya dawo a tilmisan sannan ya taho ya taho haka dai har ya dawo garin fas hanyarsa ta daga tilmisan zuwa garin fas suka haɗu da ah, Shehu Ali Harazimi marubucin Jawahirul Ma'ani har ya bashi dariƙar halwatiya to don haka dai aka zo aka zauna a garin Fas ɗin zuwa ɗan wani lokaci daga baya Shehu Tijjani dawo wani gari kusa da Tilmisan wanda ake kiran wajen da Abi Samgun ya dan zauna a nan wajen ana ci gaba da karantarwa da kuma ibada da neman yadda za a sadu da muradi to anan ne Allah subhanahu ta'ala a cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida Allah ya wuce tijjani a buɗe fatahi da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin nan mun ɗan taɓa ta a baya inda muka ce abu ne wanda yake yiwuwa wasu na inkarinsa amma abu ne wanda yake yiwuwa a shari'a da kuma hankali idan ka ɗauki misali a hankalce tun kafin zuwan shehu tijjani wasu daga cikin salihan bayi sun yi da'awan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tawaturinsu yawansu da kuma salahansu wato a hankalce bai kamata a ce an karyata su akan wannan da'awan ba bayan haka a shari'ance za mu ga ah, ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazata na fili abu ne wanda yake hadisi ingantacce hadisin bukhari muslim abi dauda da wasu ah, marawaita hadisan ma duk sun ka kawo maganar hadisin nan da yake da ko da yake na da mabambantan lafiza? a hadisin abi horaira ko da yake sun ya zo ta wasu hanyoyin ma mazalar sallallahu yana cewa mara aini fil ya kazaci mara aini fil manami fa sai ya rani eh, fil ya kaza fa inna shaytana la yatamassalu bi au kama kala wanda dai ya ganni a fili wanda ya ganda a mafarki to da sannu zai ganda a fili kuru-kuru to jama'a da yawa daga cikin malamai sukan yi a wasu sukan yi tawile-tawilen wannan hadisin mafi abinda za ka iya cewa kenan abinda aka yi yake a rubuce wasu su ce abinda ake nufi da wanda ya gama zala sallallahu a mafarki da sannu zai ganshi a fili ai ana nufin a ranar lahira ne to in ma waɗanda suka tafi akan wannan da ka kalle su misali ka kalli ra'ayin nasu da abin da suka faɗa din cewa a ranar lahira ne to ai ana ba su amsa da cewa ranar lahira ma ba ya kazatu ranar lahira duka wani yanayi ne kamar za a iya cewa farke ne kuma sukan kafa dalili kuma ana ba su dalili da cewa me ma'anar ah, tafsisi da aka yi marar ra'ani fil manami fasirani fil yaqza domin cewa a ranar lahira ai kusan duk musulmai ma ko in ce duk muminai wajen hadisin shafa'a ya nuna ma kusan duk za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai a je wajen annabuwa na a je wajen annabuwa na a je da karshe a zo wajen annabi a tafi magana ceto to kaga babu wani magana taksisin wasu mutane kenan to shi ma wannan zaka ga ah, ra'ayin nasu alalakalli dai ba lallai iya tsayawa ba wasu malaman su ce ai abin da ake nufi mara ani eh, fil manami fasirani fil ai wanda ya imani ne wanda mm, eh, wanda ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi lokacin yana raye to da sannu eh, zai gan shi kafin annabin ya yi wa fati to su ma dai wannan ka kalla za ka ga cewa akwai rauni a cikin fahimtar Ah, wasu kuma daga cikin malaman suka tafi akan cewa mara'ani a tafi akan doron hadisin mara'ani fil manami wanda ya gama zan Allah a cikin bacci ah, da sannu zai gan shi a farke da idansa din nan na kai idansa na halittar nan idanuwa irin namun da sannu zai gan shi a cikin wannan duniyar wasu kuma su ce a ai da ido ne na basira duk dai to amma dai abin da yake shine sananne a wajen ah, a wajen malamai shine idan aka samu wannan irin ikhtilafi akan nasi haka wasu su ce wancan sabani wasu su ce wannan to mafi yawan lokaci ana fifita abin da yake eh, doron zahirin nasin ya kunsa shine marra'ani fil manami fasairani fil yaqza fa inna shaytana la yatamathalu to duk da haka dai malamai suka dan wasu daga ciki sai su dinga kawo wasu shubuhohi kamar guda biyu misali ta takaita da guda biyun nan wasu sai su zo su ce ai to ayin aka ce duk wanda ya ga manzo sallar sallar sallar, in aka ce an bude kofa za a iya ganin mazalar sallar sallar a fili kofar zama kofar suhuwa za ta zama a buɗe kenan ha ila mai kiyamati dinga duk wanda ya ga zan Allah ya zama sahabi kenan to shi ma malamai suna ba su amsa da cewa ana magana ne a wannan alamu duniya misali wanda ya ga an san ka'ida ce ta malamai cewa wani ne sahabi sahabi shine wanda ya wanda ya ga a rayuwarsa ya kuma imani da shi ya kuma mutu a kan wannan imanin tunda ana samun wasu kaga daga baya akwai wanda na Abubakar ya yaka waɗanda suka yarda mutum ya ga zan Allah ya imani da shi daga baya kuma an samu waɗanda suka yarda to kaga wannan kaga magana su ba a wajen malamai ta faɗi sannan kuma za ka samu waɗanda su sun imani da manzon Allah ba amma ba su gan shi ba daga nesa ne Allah bai sa sun sun haɗu da shi ba kuma sun mutu akan imanin to su ma sharɗan su ba su a wajen malamai bai cika ba to haka ne sai aka ce to ai wannan ana magana ne a babin karama kuma a alamul barzakh ne wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a waccan rayuwa ba a wata rayuwa ta baya a babin karama daga cikin salihan bayi shi ake nufi ba wai wanda ya yi ba don haka mutum don ya ga annabi sallallahu alaihi ba zai shiga cikin wancan maganar suhuba ba na ɗaya kenan sannan na biyu sukan kawo wasu wasi shi ma a ciki su ce ai in aka ce to duk wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi da sannu zai gan shi a farke to ai da yawa wake iya nuna akwai wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi a bacci amma ba su gan shi a farke ba to shi ma wannan akan ba da amsa da cewa abin doron hadisin ya tafi a akai shine duk wanda ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam a farki da sanin zai ganshi a farke ko da kuwa dab da zai yi wafati ne dab da wajen mutuwa Allah zai mai baiwa ya ga manzon Allah domin shi ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowane shaksiya bane tunda a babi ne na karama ba kowane mutum bane ya kai babin Allah ya bude masa wannan eh, yanayin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin karamar ba kowane shaksiya bace za ta iya ɗaukan wannan yanayin to shi ma dai ana ba su amsa da irin wannan to wannan dai ayi halin mara ayani fil manami fasirani fil yaqza fa inna shaytana la yatamassalu bi kuma akwai ka'ida ma ta ta eh, ta akwai wani abu shi ma wasu wasi da suke kawa shi ma su ce a ai ya wani ya daga cikin sahabbai ko ko kaza ko kaza ya wasu wasu ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaza to shi ma duk wannan ana ba su amsa da cewa rashin nakalin abu a shari'a rashin ba a nakalto abu ba baya nuna cewa abin bai faru ba sannan kuma akwai ka'ida ta mata usulu al musbitu khairun minan nafi abinda mai tabbatar da wani abu ya fi mai kore shi to dai haka dai abubuwan muka kalle su mara ainihin filayen nan a doransa shehu tijjani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wani hadisin da ke karfafa wannan ma hadisin hadisin isra'i da mi'raji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka tara masa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa aka tara masa annabawa ga baki ɗayan su tun daga a cikin hadisin tun daga kan adam annabi adam da waɗanda suke kuma bayansa duk daga annabawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah to su ma wannan ganin wannan annabawan da aka yi duk da magana isra'il da miraji shi ma ana ta kawo su a magana da jasadin annabi da ruhinsa aka yi amma dai maganar jumhur ita ce an yi isra'i da miraji da jasadin annabi da ruhinsa to manzon Allah a cikin wannan Isra'il ya ga annabawa an tara su abu ya yi musu sallah kuma abu ne sanan da cewa annabawan nan duk sun mutu kuma gurin nan da aka yi ga annabawan da aka yi musu sallah dukkanin duniya ne shi ma wannan yana nuna ba wani abu bane wanda yake mustahili a ce Allah subhanahu wata'ala ya yi ikonsa ya dawo da wasu mutane a gansu bayan sun yi wa fati kuma alkur'ani ma ya nuna haka misali ayar da take cikin alamta ilazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qallahum Allah mutu sum ahyahum inna Allah la fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun ƙur'ani tana nuna manzo ake cewa da Allah alam tayla zinin kharaju min diyarihim baka ga ya rasulullahi baka ga waɗanda kharaju min diyarihim suka fita daga gidajensu wa humu ulufun suna masu yawa da mutane mai masu yawa an ce sun yi gudun ɗa'un ne abin nan suka gani ana ana annuba ne to sai suka ba su iya zama ba sai suka fita daga daga daga daga garin su dan su gudawa mutuwa ulufun hazar al-maut fa qala lahum Allah sai Allah ya ce musu mutu fa qala mutu sun ahyau sai Allah ya kashe su suka mutu baki ɗayan su sun ahyau sannan ya raya su kullun kaga ayin yana nuna cewa ishe an mutun kuma an dawo dai a duniyar ba wani abu bane ba Allah subhanahu wataala a cikin ikonsa da kaddarawarsa mai iya yin hakan ne kullum aka yi magana irin abubuwan da ya shafi bayan Allah abin da ya kamata mutane su kai hankalin su kai shine Allah ake cewa shine da falalarsa da ikonsa da da zai yi wannan abin shine yake da ikon ya dawo da wani mutum duniya a babin karama ko a babin in a babin mu'jiza ne shi annabin shi kuma in wani salihin bawa ne a babin karama wanda karaman nan da mu'jizan nan gaba ɗayan su tabbatattu ne a wajen ahlus sunna cewa Allah yana karfafa ga annabi akan samu wasu daga cikin bayan Allah da Allah yana karfafa annabawa da mu'ujizozi kuma akan samu wasu daga cikin salihan bayi wanda kuma su ba annabawa ne Allah subhanahu wata'ala ya ba su karamumi a hannunsa wannan abu ne sananne a wajen a wajen malamai to Allah subhanahu wata'ala ya yi wa Shehu Tijjani baiwa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru kuma ya faru har ya ba shi wannan dariƙa kuma ita ma akwai magana akan karɓar wani abu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi fati shi ma zaka ji wani ana buɗe kofofi na inkari da sauran abubuwa to shi ma wannan maganganu ne waɗanda shi ma waki, da a baya tun kan zuwan shehu tijjani ya nuna hakan na iya faru kan yi ya ba da wani abu ko kuma a tambaye shi wani abu duk malaman hadisi ah, daga cikin da yawa malaman hadisi imamu suwidi akwai ah, abubakar bin sa'adun da dai malamai da yawa zaka ji wasu ma sun imamu suɗi ana cewa yana cewa yakan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da'ifanci ko sahihancin hadisi zai ce ya ji malaman hadisi suna cewa wani hadisin da'ifi ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi cewa wannan hadisin eh da'ifin ne ko kuma sahihin ne da an rubuta shi daga cikin malaman hadisi akwai waɗanda suke da wannan kuma akwai shi wanda na faɗa Abubakar bin Sa'adun din zaka ga an kawo cewa yana tambayar ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da maliku imam malik da da da, da, laif sun yi sun yi saɓani akan mas'ala kaza kaza kaza wane wace wane ne yafi karfin hujja maza da sallallahu ya nuna mai hujjar wani ta fi karfi to dai gashi nan dai wannan kuma ma duk ababu buka ne ma fa na shari'a to yaya kuma babun shi shehu tijani ababun falaloli ne ma abubuwan da suke na falala ne da kuma abubuwan da suke na na nafila ne ba na abin nan ba shehu tijani dai alayyi halin waɗanda suka yadda cewa irin mu kenan muka yadda cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi gifari da hailala salatin annabi da abubuwan da Shehu Janin ya faɗa an ba su dama suna cikin addinin ba wai wasu baki bane astaghfirullah ne la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ko to duk dai dama waɗannan abubuwan suna cikin addinin abin mamaki ko kuma abin abin nan shine eh, mutum ya zo da wani abu ya faɗa ya ce annabi sallallahu alaihi ya gaya masa wanda kuma baya cikin shari'a ko kuma ya saba da shari'a kai tsaye misali a ce mutum ya ce an ce a dinga an ce dinga yin sallah a zahar a biyu ko kuma wani abu da mai kama da irin wannan to shine abin da za a inkari akai amma akwai abin dama a cikin addini kawai dama akwai shi ba wani sabo bane ba wani bako bane ba kuma wani wajibti aka zo da shi ba wanda da abun ba wajibi bane zaka ce wajibi ne ko kuma da wajibi na filfili shehu tijjanin ya faɗa kuma mu da muka yadda mun yadda wanda bai yadda bai yadda bai yadda bane ba kuma saboda kawai bai saboda inadi amma dai akwai dalili a hadisi a shari'a kuma akwai dalili a hankali Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko bidiyon nan yayi tsayi Allah ya za mu dora a nan gaba mu ci gaba Allah ya kara mana soyayya shehu Jani. wannan dariƙa da muke kai ta shehu tijjani Allah ya dawo da mu a kai Allah ya saka masu mu da alkhairi sai mun haɗa a wani bidiyon assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuh